Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkamu da haka Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin fasahar fina-finai shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar Najeriya. A yau shirin namu kamar sauran shirye-shiryen da suka gabata har yau dai muna jihar Katsina. Yan iya magana da kan ce jiya ba yau ba. A yau shirin Kacokam ya tattauna ne da waɗanda suka assasa wannan sana'a a ɓangaren da ya shafi jihar katsina da ma yankin arewacin najeriya tun jamhuriya ta farko cewa da alhaji umaru dan juma da aka fi san da suna kasagi na halima mawallafin littafin kulɓana barna sai kuma na jume muhammad wanda aka fi san da suna idan mujiyar saman jama'zan fama waɗanda muka tattauna da su dangane da halin da suka yi wannan sana'ar a baya da kuma yadda suka tsintse ta a halin yanzu da farko za mu fara da najuma muhammad idan mujiyar samanja wanda ya bayyana cewa jihar katsina ita ta fara shirya wasannin kwaikwayo na diramar hausa a tarayyar najeriya a farko ma dai asalin drama gaba ɗayanta daga nan katsina ta fara ka san fin ɗin da aka fara baban larai baban larai shi aka fara yin shi a nan cikin garin katsina kuma inda aka yi shutin din inda aka yi wannan shiri bakori daudawa da kuma kafin soli nan aka yi wannan shirin saboda a nuna amfanin gona ta auduga aka yi wannan shirin mutane su je gona su shuka auduga saboda wannan auduga da fatu da sauransu su ne ake zuwa muke rayuwa a wannan lokaci a najeriya a wannan lokaci nan katsina aka fara wannan fim din kan nan kuma na yanzu bayan baban larai duk wani dan drama gaba ɗayan shi kakaf Asumiyar shi ne uban kowa wasan kwakwai hausa saboda shi ya fara drama a cikin talabijin kan nan aka biyo ba a wannan lokaci kowace rana akwai drama da ake yi akwai sabon jihar asabar akwai kasim yaro shine tambari akwai kuliyar manta sabo akwai kasagi akwai kobili ya kare a ba kobil ya kare ba na manci kamar guda biyu kowane sati dai akwai a wani lokaci muka ta yi idan muka koma a can cikin wannan jihadi za a iya cewa na tsawon shekaru arba'in da kuka yi mm. Mm. kuna yi mm. domin ci gaban al'ummar arewa da kuma bunƙasa al'adu shin wani irin rawa waɗannan shirye-shirye suka taka a cikin al'umma ne yo ai kowa ya gani a wannan lokaci ya tabbatar da cewa mun sa mutane hanya ta gari ba kamar na yanzu ba domin aikin da muka rika yi za ka bar kaza shi shine mai kyau bar kaza shine mara kyau saboda haka rayuwa wadda muke yi ta mu hausawa mm. Mm. to ita ce muke nuna ma mutane irin yanayin aure da ake yi da irin yanayin zuwa gona kamar zuwa zamantakewa tsakanin makwabci da makwabci tsakanin budurwa da saurayi yadda ake neman auren eh, har a zo da eh, kuma yawwa da kuma fakiri da attajiri yadda ake zamantakewa a wannan lokaci yes kaji yadda muka ba da wannan gudunma a wannan lokaci to madalla yau da gobe idan kana da rai zamani yakan zo ya shuɗe ka shiga cikin wani zamanin kuma wanda <laughs> ba naka ba ne amma kana ciki idan muka lura da wannan zamanin idan aka kwantanta da zamanin ku da ya shirya ya shuɗe na waɗancan da aka assasa waɗannan wasannin kwaikwayo da kuma yanzu zamani ya kawo wani nau'in na wasannin kwaikwayo da ake ce ma fim yaya kuka karbe shi ya kuke kallonsa a matsayin hanya ta nishaɗantarwa da kuma isar da sako. 'yan karin magana sun ce ba ka yin zamanin kai na wani a zamaninmu kamar yadda na gaya muku na gaya maka mu mun faɗakar ne ta hanyar da ta dace yadda da kunya da ɗa'a da sanin ya kamata ka gane to amma na yanzu tsakani ga allah yaran yanzu ba fim suke ba ko kuma ba faɗakarwa ko ba drama suke ba domin al'adu ne na ƙasashen waje suka ɗauko suke nuna ma mutanenmu saboda haka yanzu in ka lura 'yan matanmu na yanzu daban suke da na da saboda ko zance da ake da budurwa da saurayi da ita tana can ta mai da kanta gabas shi saurayi yana na mai da kanshi yamma yana magana tana magana can tana bashi ansa da kunya to amma ban da yanzu yanzu sun ɗauko adu na al'adu na ƙasashen turawa wanda mace tana iya zuwa ta samu saurayi da iyayen shi ta zo ta kama hannun shi ta ce please darling let's go kaza kaza ka gani <laughs> eh <laughs> imana ka al'ada da ne to saboda haka ga waya kuma wayoyin nan saboda haka abin ba ta ce ne batacce ne abin ma ya gaban ka musalta shi da yadda muke da da yanzu. To Madalla, Alhaji Umar Danjuma wanda aka fi san da suna Kasagi na Halima, yaya lamarin yake kasancewa? A lokacin da muka fara ba ta da darajar da take da shi yanzu. A lokacin da muka fara mu in mun yi wasan kwaikwayo ka gamu da mu kan hanya. Ka ce jiya na ga wasan ku ya yi kyau ka biya mu ko kwabo ka ka ba mu. Sai mu yi ta murna ba ni mantawa wata rana mun hito daidai nasin hom na kaduna akwai hilin golf lokacin gwamnan kaduna ɗin birgediya abba kyari ne in yana da rai yana jina ya zo yana golf mu kuma mun taho bisa babur sai ya gan mu sai ce ah, a ga 'yan wasan kwaikwayo sai muka ce ga gwamna sai ya tsaye da mu sai ce kuna lahiya muka ce muna lahiya gwamna ya fashe da dariya ce jiya wasan ku yayi kyau muka ce mu ma gwamna Allah sa mulkin ka yayi kyau ya ce to ina gayyatar ku cin abinci gobe da rana ku zo nan man house to kaga da daɗi irin wannan mutumin da baka tsammanin ya damu da kai ya nuna ya damu da kai ya ga abin da kake yi ba irin na yanzu ba baba wani irin matsayi ita katsina ta riƙe a cikin wannan harka kafin zuwan wannan lokaci na zamani ai ko kahin musu umar dan juma mu fara wasan kwaikwayo akwai su lawai na awwa mutumin daura ne marigayi lawai na awwa Allah ya ji kanshi Allah shi gafarta mashi tun ina firamare nake jin lawai na awwa a rediyo a Niger wadda suke yin wasan kwaikwayon nan lahadi lahadi wani mai daɗi kusan ma wannan wasan kwaikwayo shi ya ƙara mani ƙarfin gwiwa ni umar dan juma in ɗauki sana'ar wasan kwaikwayo sana'a saboda ka kahinmu akwai su malamina suna nan alhaji sanda kaita da marigayi lawai baki da abu gambarawa da samson rimi na mance sunan shi waɗannan mutane tun ina ɗan yaro nike jin su a rediyon garin katsina suna yin wasan kwaikwayo duk mako wannan shi ya ƙara jana na so wannan sana'a yadda yadda ba ka tsammani saboda haka mutanen katsina ko kuma marubuta a sun taka rawar gani game da wasan kwaikwayo a wannan jiha. na jume babu shakka an jima ana wannan korafe-korafe kuma har yanzu ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin su matasan nan da sauran ire-iren ku waɗanda ke da ikon faɗa a ji da mm. kuma tilastawa a yi mm. a kan irin waɗannan wato canji da ka ce an samar waɗanda kuma ba masu haifar da ɗa mai ido ba a cikin mm. al'umma da al'adarsu amma su kuma a ɓangaren su suna ganin cewa a'a watakila ire-iren waɗannan ƙorafe-ƙorafe da ake masu maimakon a shigo mm. a taimaka masu sai kuma a mai da hankali wajen zage-zage ana tsine masu mm. shin ba ka ganin wannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke fanɗarewa wannan gaskiya ne don domin sun tuntuɓe ni da zo in shiga cikinsu su riƙa wasannin tare to amma abin da ya hana ni ɗaya ne ba biyu ba je ka ni na to a matsayina da tijo na zo ne maɗiya ta faɗa ko kuma in ce ke abin da ke ba shi ba ne ga wanda take so ni kuma ga wanda nake so in bata domin shi wanda nake so in bata ɗin, shi na ga kwanta mani cikin rai domin na bincika na ga halinsa na ga diginsa na ga iyayensa yadda suke da tarbiyya da komai amma ita kuma ga wanda take so to shi wanda take so din nan sai ka tarar da cewa ba shi da da'a ba shi tarbiyya to saboda haka a wannan lokaci maimakon ka zo ka girke ta kai mata faɗa ki kin gani wance ga wanda na baki a matsayina na ubanki ni na ne in ɗauki ɗiyata ba wanda na ga ya dace to a ah, maimakon haka nan sun je ce a diyata da Allah ya haƙuri da yi gida Allah ga wanda nike so in baki da waka <laughs> eh? ba wancan zakarai ne kaza kaza to al'adar mu ce wannan wato ma'ana kai dai wato idan ka shiga dole sai ka bi abin da script ya baka yawa baka da ra'ayinka kai kuma shi yasa ka noke yawa kan nan kuma yanzu a matsayina na na dattijo sai kuma a sani in rawa kagin ai dukkan suna hitowa muna ganin su mutum ya hito kamili dattijo sosai ya jawo aya ya fassara ya kaza kaza amma kuma ta kasance ya zo ya hito ko boka ko kuma wani abin nan daban ko kuma ya sakarci kaga duk wannan darajar shi da kimar shi da ake gani ta zube yanzu kamar misali akwai wani program da na wanda shi ne sa makaddashin ko kuma an ce shi ne ya dawo da ni nan gida lokacin da aka ba mu jiha da shekara biyu aka buɗe mana nta nan wurin shi gm ya ce da allah in zo in ba da gudunmuwa mu zo mai wasan kwaikwayo mai faɗakarwa mai ilmantarwa wanda daidai yake da wannan na barocin na ce to shikenan na rubuto script da karantawa sai ca abinda za a yi mal na juma'a in bambaran ka koma saboda haka daga nan yanzu za a je a baka mota a kwaso iyalan ka dawo gida na je na kwaso iyalaina na dawo gida dalilin dawowa ta gida kenan na zo na rubuta script ni ke rubuta script ni ne producer kan nan na zo kuma ni ne principal act mai jagorancin wannan ne wannan wasa ana ce na sa mai wannan hili rijiya gaba dubu wanda har aka kira ni a maiduguri ne masu wasa kan nan kuma ne masu lacca a university ɗinsu aka bani award a wannan lokaci ka kayi maganar ga abubuwan da ya sa lalle waɗannan yara sun kira ku amma kun bijire mm. baka ganin kana da yancin ka karbi script ka duba irin rol ɗin da za ka taka idan ya kauce ma ra'ayinka ka maimakon ka a gaba ɗaya to abin da yake faruwa je kana sashe na na dattijo eh. da ita kuma matasa dattija ko eh. to can wurin tsakanin saurayi da budurwa sai wani fim din kuma a ce su rawa kuma kana cikin fim din kuma na ciki ok shine ba ka ga gari yake nan ka zama to eh, ba na cin mushe amma ga garo ga rogo na dan kara ma a ba ka gani wannan shine ka gani to shi yasa eh tambayar da nake bukatar in yi tun da lamarin nan ku kuna ganin cewa akwai kurakurai ya za a yi a gyara tun da ya zama hanyar neman abincin dubbai daga cikin matasan nan kuma rishon aikin matasa kowa ya sani ko kun sani hmm. ba karamin tashin hankali ba ne ga al'umma da ma gwamnati ga baki daya hmm. wannan kuma sana'a ce wadda ya zamanto an tabbatar da tana tokara akalla mutane sama da dubu ɗari biyu da hamsin a tarayyar najeriya eh. ya za a yi a gyara yadda za a gyara da ita gwamnati ta shigo ciki in ta shigo ciki ai akwai ma'aikata ta duba yadda yanayin fina-finai suke idan ya dace da al'adarmu sai a yi in bai dace ba sai a watsi da wannan to saboda haka kaga wannan ba wannan ma'aikata ba ta aiki to idan ana so wannan ma'aikata ta dawo kuma a kirawo irin mu wanda muka rage a doron ƙasa mu zo mu haɗu ga chairman ɗinmu kasim yaro ga munan ko nan mu uku nan wurin katsina ga ni idan muja ga kasage babban mu anan kan nan kuma ga salisu kakis ka gani salisu mashi mu ne the oldest mu ne tsayin hannu na drama to can kuma kaduna ga mutuwa dole ga samanja suna nan da rai ka gani to sauran wurare da akwai su a zo a kirawo mana mu zo mu haɗu mu zo a karanta idan aka duba aka tace aka tace a ce to wannan yi daidai amma wannan bai daidai ba ga gyaran da ya kamata a yi to saboda aka ba a wannan saboda aka su waɗannan yaran kuma yanzu kowa in ya tashi sai ce shi fim zai yi producer ne shi wane ne shi kaza kaza bai karanta hausa ba na ɗaya kenan bai karanta al'adun ba bai san yadda al'adun hausan ma bai ma santa ba in kai mai wata Hausa sai ce mi kace a gani to saboda haka duk irin suke bata al'adun gwamnati ta shigo ciki mu zo a haɗu a kirawo mu mu zo mu zanna a tace wannan fim mu ba mu hana su ci abincin su tunda ai magadanmu ne duka wanda ke gadon ka baka sai ya zama ya gada abin banza ka san ya gada abin kirki to saboda haka da su da mu din a zo a kirawo mu mu haɗu a zo a daina wannan al'adun indiya din a daina al'adun turawa a zo namun na gida Yanda za a dace wanda ya ga baban larai shekaru kamar tamanin kin da aka yi shi tamanin eh, tun da yan yaran masu tura gargari har da wanda ya tsohon gwamna a nan cikin garin katsina abin jihar katsina abba musa rimi yana nan da rai akwai su a yanzu nan ka gani to saboda haka yadda aka yi shi kowa zai ji sha'awa in ka gan dole ba sha'awa ga auduga ga gyada ga waka mata cin gyadai to saboda haka kaga ba a hana waka idan abu ya zo idan aka zo din wajen waka ai kaga wani zakire ai kaga muna yara ce wannan waka a nan gwandaro ta zo ta zo ta haɗu da su babiya su hasuna su usaina suna waka muna kallon su daga nan kawai aka ɗauke su ka eh, rakodin abin nan kaga yanzu waka ce ta soyayya amma ba haɗa jiki ba da an sa ta sai ka je ai lalle soyayya ce <laughs> ko har yanzu da an sa ta To Alhaji Umar Danjuma Kasagi me kake takama da shi a wannan sana'a taka? Duk abubuwan nan da nake yi abu uku nake takama da su kuma ina gode mutane uku. Na marko ina miƙa godiyata ga mai martaba sarkin Gumel wanda ya sa aka tara gagarumin biki a Gumel ya bani lambar yabo. Yanzu yadda su garba Gumal za su bugi gaba su ce su ‘yan gumel ne, ni ma ɗan gumel ne. Gaji na ɗaya? na biyu ina miƙa babbar godiya ta Allah ya ji kanshi Allah shi gafarta mashi Allah shi yahi masa kurakuransa Allah shi bashi aljanna mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero wanda lokacin da fim ɗin kulɓana ɓanna ya ciwo lamba a ƙasashen waje aka zo za a ƙaddamar da shi a Africa House Kano lokacin gwamna Kabiru Gaya ne gwamna mai martaba sarkin kano ya hito tun karhe takwas na dare sarki bai koma gida ba yana tare da mu har karhe sha biyu na dare abinda ba a taba yi ba a tarihin kano na gode kwarai daga allah taimaki sarki allah ba sarki aljanna allah sa ya huta na uku kuma ina sake miƙa ta ga mai martaba marigayi alhaji kabir usman muhammadu kabir usman lokacin da kulɓana ɓanna ya dawo jami'ar ahmadu bello da nigeria film corporation suka ce za su zo su nuna ma mai martaba sarkin katsina cewa ɗan katsina ya samo wani abu ya hidda nigeria kunya ya hidda jihar katsina kunya aka zo haffa da mai martaba sarkin katsina aka nuna kulɓana ɓanna ƙalƙashin jagorancin wazirin katsina alhaji hamza zayyad allah shi saka musu da alheri allah ya ji kansu allah shi gafarta musu wannan abu da suka yi mani masarautun nan uku na gode allah saka da alheri allah ya biya su to madalla na jume tunda allah ubangiji ya sa ba a ƙarƙashin irin wancan mulki ake ba na ɓangaren jihar arewa an zo an karkasa an zama jihohi kuma kowa ya koma a jiharsa ta asali inda mahaifarsa take in ma yana da wata gudunmuwa ta nan zai bayar shin da Allah Ubangiji ya sa har yanzu kuna da sauran shan ruwa a gaba kuma da hankalinku da ku wace irin gudunmuwa kuke ganin za ku bayar a nan jihar katsina ko shawara ga gwamnati domin ganin cewa an sasu waɗannan matasa da suka tashi suna jan ruwa da ruwan cikinsu a bisa turba ta gari ta yadda zamanto ba za su fanɗare wa tsarin da ya dace ba da zai kawo matsala ga al'adu da gaya maka ne cewa baya gwamnati ke da alhakin wannan ai gwamnati ta san da mu akwai irin mu ko yanzu kaga akwai ma'aikatar wasanni da al'adu cikin gida a wannan jihar kuma kowace jiha akwai saboda haka kamar da gaya ma muna nan tsayin yan drama ga mu mu guda uku akwai mu kamar alhaji babba kamar nayali kamar alhaji bilis kaga duk ga sunan kannanmu ne kuma duk drama da suke ba drama bace haka ta fetsaranci irin mu suka biyo to kaga ko ba komi idan aka kira mu aka tara mu aka ce to ga abin da ake so a ga abin da ake so a ina tabbatar maka da cewa idan aka ba mu lokaci muka zo muka yi episode guda daya wallahi sai ka san shi da wannan abin to saboda ga gwamnati ya kamata ta kira mu ta tattara mu ta ce to ga abin da yake faruwa to amma an yi watsi da mu ka gani yanzu nan wurin idan na je gidan gwamnati in ba san ba ma sai a ce kai wa kai ka zo nema yanzu kwanaki bari in dan baka dan abin nan kwanaki ba an Allah nan shugaban mu Samanja ta zai na da matsalar ido ya makance ya zo ganin gwamna muka tahi sai da muka kwana biyu amma bai gan shi ba a yi nan da shi a yi nan da shi to da muka je wajen wani ma aka ce gashi Samanja ya zo da idan mujiya dan nan garin ne da abin nan sai ce abi ba san mu ba ka gani to ka gani irin waɗannan ba a ɗauke mu da muhimmanci ba jama'a mu saurare saboda ƙurewar lokaci a nan zamu da sa'aya a madadin alhaji umaru dan juma da aka fi da suna kasagi na halima mawallafin littafin kulɓar na barna sai kuma na jume muhammad idan mujiyar manja ni muhammad salisu hamisu ke fatan a ci gaba da kasancewa tare da mu daga nan sashen hausa na radio france international rfi domin jin ci gaban tattaunawar tamu sai an jima.